بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك اللهم لا علم لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بايهك إنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta asabar 21 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1431 safiya da ta daidai da 27 ga watan 11 shekara ta 2010 miladiya bayan gajeren hutun babbar sallah da aka je za mu tashi a babi na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka muwatta malik Za mu tashi a babi na bakwai babu ma ja'a fiye fi samari mali yubbacu casu lu, rahimahu Allahu a zawar jal babu ma ja'a fi samari mali yubbacu casu babu ma ja'a babin da ya zo zai mana bayani fi samari mali na abin da ya shafi. ‘ya'yan itatuwa na dukiya ‘ya'yan itatuwa masu ƙima kenan don mun yi magana almal idan aka ce almal kullu malahu ƙima duk abin da yake da daraja sunan shi ne mal duk abin da yake da daraja sunan shi mal a lokacin maka yi tambayar to irin takaddun nan da yara suke tarawa fa su ce kuɗi ne tara takaddun takaddun dema eh takaddun suite kun gano wannan da za ka kira wannan mal ba ko mal ne sauraka in yaro ya su za a raba su a cikin gado e mana ai shi ne in gana so abin ya daɗa fito ma yuba'u aslu da za a sayar da tushensa wannan babu yana da kyau mu fahimce shi ka san a yaushe ne in an sayar da tushe rasa suke bi kuma a meye idan an sayar da tushe sauran abin da aka yi shiru a kan shi ya bi tushen eh idan mutum ya sayan maka da mashin kun gane wannan sai da ya sayan maka sai ce zai kwanci tayar gaba ko yi shiru tayar gaba ta bi atalil asuli ko kuwa tana bin asalin abin na to a gaba bai da zai mutum ya sayar ma da mashin ya ce zai cire tayar gaba kun gane wannan da ke ko to mutum ne ya sai maka da mota da ya sai maka da mota aka saya sai kuma ya buɗe ta dama yana da cd a ciki cd cd sai kwaso su ya halatta ka ce da shi a'a saboda me baya cikin asalin mato saboda ka yana da kyau mutum ya fahimci irin waɗannan al'amurra ɗin me asli da aka sayar me kuma yake bin asali a lokacin da mutum ya sai maka da gida ka saya sai kuma ya zo ya ce yana cicciri tagogi ya za ka yi da shi eh kun dai san taga ko to ya za a yi wannan fa kun yi shuru domin tagogi suna bin asalin gida kun gane wannan ko to amma da da ya sayar da da gida dama akwai rijiya a ciki sai ya ɗauko guga za ce mai a'a guga ba ta bin asali eh kun yi shiru ba ta ban asali don kori rijiya mutum ya maka ya guga tashi ce dama asalin kai ne za ka so gugarka ta irin waɗannan al'amuran da ƙa'ik ne man ka waɗannan ne don buga misali ya zama na menene in ka sayar yake bin asali menene in ka sayar baya bin asali ta yadda ba sai an zo ana ta rikici ba nam mutum ne ya sayar da mota da ya sayar da mota sai zo yana kwankwance inji na mp3 da ke ciki kun yi shiru eh yana cikin asali ko ba cikin asali asalin mota ne wannan ba mutum yakan siya ya sa abin shi da shi ba eh yawwa ana siyan shi a sa ne daban kai shiru kullu yanzu daga ce akwai mai zuwa da ita mai maka musu muna ma magana ne akan menene abin da yake bin asali ai yanzu da mun ce ya ce zai kwanta taya kuka ce a'a eh yauwa da ya gama ya ce a zai canza tip za ka ce mai a'a kun gane wannan da ya gama waɗansu al'amuran da suke tare da mota to wani abin da ake fesa ma gobara fa eh sai ake a sa ko kuma tare da motar yake asalan wannan da ya kake ta sauran al'amuran mai ke bin mota ina ka ɗauki mota a matsayin misali kun gane wannan da ke ko duk da cewar karatu mai yana ƙarƙashin abin nan ne samar ne ‘ya'yan itatuwa a yaushe ne idan ka sayar da dabino yake da ‘ya'yan dabino yake na wanda ya saya a yaushe ne kuma yake a'a na wanda ya sayan ne shi ne yake cewa babu ma ja fi samaril mali a asulu da ake sayar da tushensa kar manta ana sayar da samar samar shi ne 'ya'yan itatuwa idan aka sai maka da 'ya'yan itatuwan nan aka sai maka da mangwaron nan bana to fa bai nuna cewar baɗi kuma kun shuru to amma idan aka sai maka da tushen mangwaron fa to bana naka ne baɗi ma naka ne to muna magana ne a bana idan aka sai maka da dabino to 'ya'yan dabinan na bana na waye naka da ka saya ne ko kuma na wanda isa maka ne ko kuma akwai bayani a tsakiya eh قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبيع إلا أن يشترط المبتاع yake cewa haddasani yahya an malik ubaidullah ibn yahya al-laisi yake cewa babana yahya ibn yahya al-laisi ya karantar da ni wani hadisi riwayarsa daga malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra an nafi daga malamin malik shine nafi'u maula bin umar an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar umar dan khattab wannan shine isnadin da bukhari ya ce shine asahul asanid isnadin da yafi kowanne tsafta a duniyar hadisi a wurin imam al-bukhari shine isnadin da ka ganshi an malik an nafi an ibn umar inda ka ga wannan to a wurin bukhari shine isnadin da yafi kowanne tsafta garau isnadin da yake malik ne ya ruwaita daga wurin malamin sa nafi nafi kuma daga wurin abdullahi dan umar alaikun salam mhm. a ah, kai na an zama kuskure ne an zama kuskure ne حدثني ya haya an nafi a malik a ah, kai ya haya an samu kuskure ne an ɗauki abin tasahib aka samu ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin al'amuran da malamai suke lizimta yin karatu suke tilasta ke ɗora wajibcin mutum ya samu karatu a gaban malamai waɗanda suka isa ya karatu a gabansu da Allah ta'ala ya rufa mana asiri kawai saboda kakan samu kuskure ma a littafin da ke hannunka gaba ɗaya ma ke na gurgun E! eh ya sama a samu tasahih ɗaukewa wani harafi ko kaucewa wani harafi ta yadda in ba a gaban malam kai ba to sai zama na kawai ka tafi akan wannan wai wanda ba akan ma ka iya fasara kenan ka rufe kanka daki kun fahimci wannan da ke ku nan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal lalle ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man ba'a nakhlan duk wanda isayar yadda itatuwan dabino domin nahal shine iccen dabino tamrun su ne 'ya'yan dabino tamratun shine ɗan dabino ɗaya kun gane ko ya ce kada ubirat an mata lilliki an mata lilliki to yanzu nakal muzakkar ne ko mu'annas to amma an ce kada ubirat bai ce kada ubira ba nakalan ba wani jami mai mafarar ɗin shi kun gane ko abin nan yake cewa nakalin munkain nakhlin munqa'ir kaga ana nakhl ya zama muzakkar a haka kuma fa nakhlin khawiya khawiya anan kuma ya zama muannas inda je khawiya ba ga ha'u ta anisa nan ba can kuma sai zama na yuzakkar wa yu'annas sai nuna mana kenan a dabino akwai muzakkar a dabino kuma akwai mu'annas ka jama'a akwai namijin dabino akwai macen dabino kun gane wannan da ke ko ma'aiki Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare ce man ba a nakhlan duk wanda ya sayar da itatuwan dabino duk wanda ya sayar da itatuwan dabino kada ubbirat a lokacin su itatuwan dabino din an musu lilliki an musu barbara to a wannan lokaci fa samaru halil bai'i ‘ya'yan itatuwan na wanda isiyar ne domin shi iccen dabino da ka gan shi ɗin nan akwai marahil da yake wucewa kun gane ko yakan zama aka samu shi shine hudar idan aka samu hudar dabino hude ta ɗan jima sai a ɗauko hudar dabino dabinin da yake mace ahlul khibra sun san wannan ƙwararrun masana sun san wannan ko idan aka ɗauki hudar dabino mace aka tsaga ta biyu sai a ɗauko hudar dabino namiji sai a sabi izinin Allah azawajal sai ga wannan dabinon ya fi kowanne daɗi ya fi wanda ba yi wa haka ya fi wanda ba yi wa haka daɗi ba ya fi wanda aka yi wa ba yi wa haka ba ya fi shi daɗi sosai da sosai ku ne halal bara a gaji ku na'am ya mafi yaya yau wato kun tuku eh kaɗin kilili kenan na'am mun share mudaf ilayhi kenan na'am cigaba cigaba cigaba cigaba a ah, kai dariya kuma yawwa nam nam yake cewa man ba'a nakhlan kada ubirat duk wanda ya sayar da iccen da biyu kada ubirat an mai wannan kidan lilliki din fasamaru halil ba'i'i to a wannan lokaci 'ya'yan itatuwan na dabinan to na fa wanda isiyar ne ba na wanda isa ya bane wannan shine asali illa an yashtarita al sai dai idan wanda isa ya ya sa sharadi kamar ya ya sa sharadi ya ce ya siya fi haddada binan bana kun gane ku to yanzu tambaya ta nan ita ce idan mutum an sai ya sai da bino din kafin a mai wannan lilikin fa nawa ya da binan yauwa na wanda isa ya ne ko ba sharaɗi to a wannan lokaci waye zai sa sharaɗi kenan mai sayarwa ice sai dai da sharaɗin ban da shi a bana amma idan baya lilliki ne fa asalin dabino na waye na mai sayarwa ne sai dai mai saya ne zai sa sharaɗi wanda irin waɗannan al'amuran dole ne a yi la'akari da su in za ka sai dabino a yaushe ne yake naka ko da an yi shuru a yaushe ne kuma kake bukatar sanya sharaɗi idan an mai lilliki fato ba naka bane kai da ka saya a bana za ka tari baɗi za ka tara kun gane wannan ko to amma idan ba a mai ba to naka ne asalan a wani lokaci shi wanda mai sayawa ne zai sanya sharaɗi to kun ga anan dabino yana bin ‘ya'yan dabino akwai lokacin da yake bin asalan kenan yana bin asali ne idan an mai lilliki a wannan lokaci sai ba asalan ya zama a nan ba zai ba asalan ba idan an mai lilliki ba zai ba asalan ba don yana yana wurin wanda ya sayar ne amma idan ba a mai ba to zai ba asalan sai bi icin dabino din akwai tambaya ga bayani nan kuma amma kuma wani karin bayani zaka nema inda ba da binan za a kawo ba eh shi kuma mai ce to ai zai zama wannan tabiri ne kawai na hausa eh lilliki shine hudu-hudun nan ko na'am to yin aiki kuma sunan shi eh kadin kilili kenan ko to kaji kadin kilili na'am قال رحمه الله عز وجل باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها باب النهي باب da ya hana an bai'i simar a sayar da ‘ya'yan itatuwa hatta yabduwa salahuha har sai kyawunta ya bayyana babin da zai mana bayanin an hana ka sayar da 'ya'yan itatuwa har sai 'ya'yan itatuwan kyawunsu ya bayyana eh idan aka ce kyawunsu ya bayyana ya nuna ma kenan sun yi fure furen ma ya faɗi 'ya'yan itatuwan sun bayyana bayyana tasu ma sun yi girma girman maha sun fara alaman nuna sannan a sayar me bambancin wannan babin da babin da ya gabata barakallahu fikum darasin wancan babin da ya gabata tushen tushen za a sayar an yi magana ne akan tushen gaba daya an sayar da shi har abada kenan misali mana ya fita daga hannun mai shi a da ya koma hannun mai shi a yanzu to amma yanzu ana magana sayar da 'ya'yan itatuwa ne to kun ga yanzu a can ba a mana bayanin a wani lokaci za ka sayar da 'ya'yan itatuwa ba eh kawai an ce mana in a lokaci kaza ne to 'ya'yan na naka ne kai da ka saya amma in a lokaci kaza ne 'ya'yan itatuwa na wanda isayar ne ba a ce mana shari'i ne sai akwai 'ya'yan itatuwa ko babu ba saboda a wancan sayar da tushen ake magana to amma a yanzu sayar da 'ya'yan itatuwar ake yi in ko muna magana sayar da 'ya'yan itatuwa ne to fa ana magana na bana ne kun gane wannan ko baɗi kuma sai ka sake siya baɗi waccan ma sai ka sake siya amma idan idan itatuwan aka sayar tushen aka sayar to shi tun tunda ka sai tushen da bana da baɗi da koyaushe din naka ne har lokacin kai ma da zaka sayar shine ce babun nahayi an bai'i simari hatta yabduwa salahuha babun da ya hana cewar a sayar da 'ya'yan itatuwa har sai kyawawan sun bayyana har sai 'ya'yan itatuwan kyawunsu ya bayyana qala rahimahullah حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري حدثني يحيى عن مالك ubaidullah ibn yahya allaisi yake cewa haddasani yahya babana yahya ibn yahya allaisi ya karantar da ni an malik daga malamin shi malik imamu darul hijra an nafi' daga nafi' maula bin umar an ibn umar daga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya yarda da shi wannan wannan isnadi kenan a wurin bukhari asahul asanid kenan shine an malik an nafi malik an nafi an ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi naha ya hana ma huwa al-aslu fi nahyi at-tahrim ma'ana haramun ne kenan menene haramun din annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana ma'ana ya haramta an bai'i thimar ya hana sayar da 'ya'yan itatuwa hatta yabduwa salahuha hanin yana ta tafiya har lokacin da kyawun su zai bayyana mana daga lokacin da kyawun ‘ya'yan itatuwa ya bayyana daga lokacin fa haramcin ya ɗauki to yanzu aka hana na halbaya an hana mai sayarwa ya sayar wal mushtari an hana mai siya ya siya mana koda mai sayarwa ya sayar ba za ka ci to ai ya riga ya sayar maka ba ya za ka yi a'a kai ma hana ka siya kasan ɗan kaso akwai dabara sai ce to ai shi ya matsa min in siya eh yanzu ya ji wa'azinka kenan ya ji wa'azin ka saboda haka yanzu ai matsa mishi iya siya to kaga yanzu na halbaya wal mushtariya kenan an hana mai sayarwa ya sayar haka na an hana mai saya ya sayar ko da mai saya ne ya matsa mai sayarwa ya sayar mishi sai mai sayarwa ya ce ai manzon Allah ya hana ni ko ba haka yake ba ko da mai sayarwa ya matsa zai sayar sai mai sayan ya ce ai manzo Allah ya hana ni yawwa sai ce na halbai'a wal mushtari ya hana mai sayarwa ya sayar an hana kuma mai saya ya saya nan na'am na'am na'am ya kuma ya nuna suna faduwa kasa na'am shi mai wanda ya saya kuma baya nan kusa na'am ya saya ɗiba mangoro ya kai can kasan hausa eh wanda yake faduwa yara suna tsinto suna shayar sun shi haram ko a kai dai ba ka sayar ba eh shi kenan ka fita naka eh. yaran na goro ya fado yanzu muka shiga babu yanzu muka shiga babu sauran da na ce waye alhakin kula da mangoron yake akan shi da na ci wannan ita ce tambayar wane ne alhakin kula da mangwaron yake akan shi shin yana kan wanda isaya ne ko yana kan wanda isayar kun gane ko sai ce a'a ai ma wanda yake faduwa ƙasa ne na waye na yara ne ko na mai shi ne ka gane ku ya dangana ga yadda yake faduwa din wallahu a'lam idan ɗaya biyu ne ya sha bamban da a gan shi ratata a ƙasa kuma yara ne har jifa suna yi har zungurawa suke yi haɓar lota suna yi wani lokacin eh to kun ga yanzu anan nan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bayyana mana nau'i na farko da ya halatta a sai da 'ya'yan itatuwa shine wani nau'i budu salah budu salah shine a lokacin da 'ya'yan itatuwan kyawunsu i bayyana eh yanzu ana sayar da fure kenan eh kamar yayin shi ake so yau idan fara wannan kawai ake so don a ba dabbobi ba eh ana turare da shi <laughs> lallai allah yi wa ƙasar na arziki amma haka kake gani yake zube zubewa kawai ya bi daji ya huce wa alaikum salam wa rahmatullah na'am faɗi babu wata fargaba Mm. wani albasar na'am na'am kwami haka irin kuma nan da dabbobi suke shan ruwa na'am na'am muna ji a nan ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ba mu nau'i na farko na halayen da ya halatta a sai da 'ya'yan itatuwa Shi ne wani hali budu salah a lokacin da ya zamana an gane mai kyau da mara kyau don in hudata kaɗe za ga 'ya'yan itatuwa ne sun faso ga sunan mala kun lura da wannan amma cikin ƙanƙanin lokaci sai ya ga da yawa sun karkaɗe bayan sun karkade sun karkade sai ga waɗanda za su kai labari ɗin kaɗan ne kuma lura da wannan da ke ko to haka har su waɗanda za su kai labari ɗin sun girma ya zama na sun ƙosa sun fara bira ɗaci ɗaci ya fara fita daga bakinsu to a lokacin za a sayar kar ku sha'afa idan aka sayar a lokacin da huda ta kaɗe 'yan itatuwa suka bayyano fa za ka sai gaibu ana samu jaura tana wucewa sai ga gaba da sun gankame ko da ke wannan ko da manyan nema to amma dai asarar da za a yi a manyan ya sha bamban da wannan yanzu da mun samu nau'i na farko shine me budu salah wa da sani an malikin an humaydin tawil an anas bin malikin radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi eh أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له يا رسول الله وما تزهي فقال حين تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه وحدثني أم مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي يجي تيوكما دي babana yahya ibnu yahya allaisi ya karantar da ni wannan daga malik an humaid ne tawil daga malamin malik shine humaid al-khuzai al-basri an anas bin malik daga anas dan malik khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi mai hidimar gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi na ha lalle maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana an bai isimar a sayar da 'ya'yan itatuwa kar ku manta asimar jam'i ne kuma ga al ta shige shi kaga dai jam'i ne ta kowane bangare kenan shi sai yake cewa abin wa al tufidul kullu fil umumi fil jam'i wal ifrad kal ali saboda kenan da aka ce asimar da ga ji asimar kaga ya shafi dukkan dangin nau'in 'ya'yan itatuwa kenan mangwara ne gwaiba ce kashu ne ya ce in ana saiwa kanya ce ɗorawa ma ana sha ɗora ya ana sha ne zama kwaruru faru nam tabo ne ka ce me agwaluma ne dukun yi shirin wa wara musuwa ce dukun yan barki ne kusan zuwa ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana a sayar da 'ya'yan itatuwa hatta tuzhi har sai ta yi jaja jaja haka eh wannan idan ya zamana shi wannan ɗan iccen nuna shi shine ya jake kenan akwai kuma ɗan iccen da nuna shi shine ya gan shi kore fatau kamar wani nau'i na mangoro ko taɓo gwaiba tana jira eh kamar ya eh a ai ku lura ku yi jinsi da aka ce tabo sai na ce tabo amma a mangoro sai na ce wani jinsi na mangoro in tabi wani jinsi na mangoro saboda haka sai ka ce min da wani jinsi na gwaiba eh yawa amma shi tabo koren sheki faƙila lahu ya rasulallah sai aka ce da shi ya ma'aikin Allah wa ma tuzhi menene ma'anar tuzhi sallallahu alaihi wasallam eh su ba sama ma'anar tuzhi din da ya amfani da ita ba sai ya ce hina tahmar shine lokacin da ya itatuwan suke yin ja shine lokacin tuzhi kun gane wannan ko to yanzu mun samu nau'i biyu kenan biyu nau'i na farko shine me budu salah budu salah kyawun ya bayyana to haka idan aka ce kyawu ya bayyana anan dole za a samu ahlul khibara ƙwararru masana abin kun gane ko ka je ka shekara kaza kana agriculture kana digirin digirgir sai ka je ka samu wanda yake su da masana suke ne iyaye daga gani da ganin ta kawai za su ce wannan gashi ɗanye ne cakal cakal amma kuma ya nuna ma'ana kore fatau kenan za ka shi kore fatau ne kuma ya nuna to haka budu salah zai yi aiki ana domin budu salah zai shafi wanda yake nuna shi ita ce yin ja da kuma wanda yake nuna shi shine da yana kore din amma diddi da yana cikin budu salah eh فقال حين تحمر lokacin da take yin ta to kun ga yanzu a nan idan dabino ne yana huce mana matakala matakala akwai lokacin da yake matakala na abin nan na tal min tal ya haƙƙin wani daniya tal sannan ya zo mataki na akmam ilaihi yuraddu ilmu sa'a wa ma ta min samaratin min akmamiha la ilaha illallah sannan ya zo mataki na ta'abir shi ne wancan da muka yi a ai ta'abir nashi a yi abin nan lillikinsa to daga nan kuma sai a zo mataki na abin da ya shafi budu salah ko kuma al kai subhanallah alazim wato in ka kallace da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya zuba batu akan dabino kama daga ita kanta suratul an'am din da Allah ta'ala yi bayanin binu din akan ta sosai da sosai da ya kawo su da wasu surori da Allah ta'ala ya bayani subhanallahi alazim la ilaha illallah ka zuba ido har Allah ta'ala yake cewa unzuru ila samarihi idza asmara ku kallaci ‘ya'yan itatuwan nashi ku ƙura musu ido domin yayi ta'addi da ila kuma idan yayi ta'addi da ila shine kallon abu ka sa shi ido ka kallace shi mun sha maimaita wannan idan ya ta'addi da ilahi sa wujun yawma idan nazira ila rabbiha nazira aka kafa hujja da ita akan ganin Allah madaukakin sarki amma awalan yan awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard kaga nan fi ce ta biyu to kaga nan zai zama tafakkur kenan su yi tunanin ba za su yi tunani ba to amma idan ya zama babu fi babu ila shine ya zama saurare ka jira mu unzuruna naktabis min nurikum aga ba unzuru ilaina ba ba kuma unzuru fina ba unzuru na naktabis min nurikum ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u wa qulu unzurna ku jira mu ku jira mu kun gane wannan kuto amma an Allah ta'ala ya ce unzuru ila samarihi idza asmar ku kallaci ku kura ma 'ya'yan itatuwan ido idan ya idan idan unzuru ila samarhi ku kallaci ƴaƴan itatuwan nasu idza asmar subhanahu wa ta'ala wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace a ra'aita yanzu ka bar labari mana kaiwa kai mai sayarwa ko kai mai saya kai mai sayarwa ko kai mai saya idza mana Allahu samara idan Allah ya hana 'ya'yan itatuwan fa bima ya hadukun ahadukum a kai to da wanne dalili ne ɗayan ku zai ci dukiyar ɗan uwansa ka sai mishi da huda sai Allah ya hana 'ya'yan itatuwan ka yanzu kuɗi suna shiga hannu inda zai shiga hannu sun riga sun ɓace halin da ake ciki yanzu ba da kuɗi sai shiga hannun mutum malam da safiyan nan yanzu karfe 7 da 46 malam sai ga zuwa karfe 9 gaba ɗaya an gama an gama <laughs> da hada-hadarsu ko lura da wannan ko annab tsira da aminci Allah su tabbata gani ke cewa a ra'aita idza mana Allahu thamara yanzu ka bar labari mana idan Allah ya hana ƴaƴan itatuwa din fa bima ya akhudhu ahadukum mal akhihi to akan me ɗayan ku zai ci dukiyar ɗan uwansa ka'ida ta musulunci ita ce ba ta yadda mai saya ya cuci mai sayarwa ba hakan nan ba ta yadda mai sayarwa ya cuci mai saya ba kun gane wannan kullum tana kwatar haƙƙin mai sayarwa a wurin mai saya kamar take kwatar haƙƙin mai saya a wurin mai sayarwa to kuma su din nan ga kallace su kowa neman sa yake akan dan uwan shi mai sayarwa kullum neman sa yake akan mai saya saboda babu irin dabarar da ba zai mai ba hakan nan mai saya kullun neman sa yake yi a wurin mai sayarwa ta da ya shi kafa shi ne ime bana kuma duk ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsara komai bin sa tsarin Allah ta'ala kuma shine zaman lafiya ka gare wannan tambayar da annabi tsira da amintu Allah su tabbata a gare shi akan mai ɗayan ku zai ci dukiyar ɗan uwansa idan Allah ta'ala ya hana 'ya'yan itatuwa kaga ba amsa kenan وحدثني عن مالك عن عبد عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثه عن امه عمره بنت عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهه وحدثني عن مالك عن ابي الرجال دق ابو الرجال وكنا محمد بن عبد الرحمن بن حارثه shine abin rijal an ummihi daga mahaifiyarsa tofa zai zama abin rijal wanda sai kenan daga yana ruwaya daga wurin mahaifiyarsa shiru kuma gargamanta karatu wurin mata na sha maimaita muku karatu ne da za ka ga yana da ƙarfin gaske sosai da sosai sannan ya wannan kuma wurin mahaifiyar shi karatu mahaifiyar shi kuma almajirar na na aisha ce ya kake ganin karatun nashi eh ka ce mi yawon an ummihi ya yi ruwaye daga mahaifiyarsa amrata binti abdurrahman ita ce amra ɗiyar abdurrahman eh mun shawo hadisan ta yi yawon amaratu ba ƙwarai kuwa ya fi shamsiya ya fi kamariya eh, ya fi alhakatu ma'ana suna nake nufi ba ba aya ba amara wai a nan ba hausa ne mai ta amara amma amaratu ne eh. eh eh fahazamuhu sunan mace ko namiji mace fahazamuhu za su sa ba zama tuni ai a kai da Allah bai ba haza muhu ba ga yanzu da za su neme ta kenan sai sun yi taron dangi arma ba su yanzu da su neme ta kenan sai sun yi taron dangi ai amra kenan da an tambaye ka wani suna ne haka amaratu ai amaratu din nan babbar almajirin na Aisha ce ta yi ka ganda sunan ba shi da kyau da na Aisha ta canza mata da ta yi magana kenan ta zauna tare da ita sosai da sosai akwai yake hajjin da na aisha ta tafi a tare da ita take ita amra din eh a to an aka ce almajiri kan ai ba abin da ba zai wa malam ba muddin bai saba ma Allah ba kun lura nan ke ko sannan kuma ita mace ce ita ma mace ce haka ke tsaye tana da dama shiga gida kenan zai ta yi ruwaya kai tsaye kenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to wani wani hadisi ne mursal kenan domin amra ba ce ruwaya wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba domin ita tabi'iyya ce tabi'a ce ma'aikin Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi na ha ya hana an bai istimar a sayar da 'ya'yan itatuwa hatta tan juwa min al'aha har 'ya'yan itatuwan sun tsira daga bala'i kun gane ko to kuma kaga nau'uka na bala'in da ke samun iya tatuwa nau'uka ne masu tarin yawa ɗaya daga cikin tsiransu shine budu salah na biyu kuma ihmirar ya zama da ta yi ja bidin la'azawajal za ga dai ko da wani abu ya samu za a yi kokari a samu wani kaso mai tsoka wani dai mai dan dama dama haka kun gane ko وقال ما قال مالك رحمه الله عز وجل وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة yake cewa wa bai'u thimar kuma kuma ba yanzu sayar da 'ya'yan itatuwa qabala an yabduwa salahuha tun kafin kyawunta ibayyana min bai'il gharar nau'i ne daga cikin nau'ukan ciniki na ruɗu na yaudara na in ba kuma ta ba na maimaita muku al'amurra guda biyu suna sanya ciniki ya zama da algharar da aljihala algharar da aljihala yaudara da saddabarin 'yan kasuwa da kuma jahala jahita wani al'amari ya ce takalmin nan naira 100 ake sai da shi muke sai da shi akan sari gashi nan ka je ka sai da shi abinda ka samu a sama naka ne wannan bai ba mimita takalmi suna bayar da shi a sari naira ɗari ɗari sai ya bashi shi to yanzu ya bashi shi ya sai mishi shi ne ko kuma ya ɗora mishi talla to kuma ya ce abin da ya samu a sama nashi ne nawa abin da ya samu a ah, nawa ne abin da ya samu a sama majhul ne wannan jihalar ta abin da ya samu a sama idan ta haramta da cinikin amma takalmin nan naira ɗari ɗari miki ba da shi a sari ka je ka sayar da shi duk takalmi ɗaya da ka sayar duk kafa ɗaya kana da naira goma wannan abin da haka ba shi ma'alum ne ko majhul eh ma'alum ne saura ka zai je isayar da shi kada dai isayar da shi kasa da naira ɗari duk yadda isayar da shi ya sayar da shi a kowanne takalmi ɗaya yana da naira goma to wannan ya sai naira ɗari ya sai ɗari da goma ya sai ɗari da ashirin ya sai ɗari da hamsin duk na mai sayarwa ne duk na mai kaya ne amma dai a kowane takalmi ɗaya yana da nawa naira goma abin da zai nuna maka haka yana fitowa shago sai ya zama mutum goma sun saya ɗari ɗari zai sayar ko ba zai sayar ba zai sayar to amma da dora mai aka yi zai samu abin da ya samu a sama nashi ne ba zai ba wadda sani an malikin an abi zinadi an kharijata bin zaid bin sabitin an zaid bin sabit radiyallahu an annahu kana la yabi'u thimarahu hatta taqlu as-surayya وحدثني عن مالك عن أبي الزناد دق أبو الزناد شين عبد الله بن زكوان عن خارجة بن زيد بن ثابت دان خارجة دان زيد زيد دان ثابت عن زيد بن ثابت دق زيد دان ثابت معنى دق ورن بابا خارجة كنا أنه للي شي شيوا kun شروع zaid bin Sabit afradukum zaidun kenan wa nahika biha eh shine ai gurare ko wancan ba zaid harisa bane yawa wancan zaid harisa ne ba shi bane ba wannan tilan bane ba shi bane kenan hawa falamma qada zaid minha wataran zawwajnakaha to wannan zaid din ba shi bane ba shi bane wannan shi wannan ai kaga mun kirawo shi shine afradukum zaidun an madhhab al-imam zaid al-fardi إذ كان ذاك من أهم الغرض علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي إيه يوا ما لي سايتشيكا annahu lalle shi zaid bin sabit kana ya kasance la bi'u thimarahu baya sayar da ƴaƴan itatuwar sa ƴaƴan itatuwar gona shi kenan hatta taqalu as-surayya har sai tauraru wannan surayya ta bayyana hmm? yanzu bayyana tauraruwa yana cikin abubuwa biyu da muka ambata a baya abubuwa biyu da muka ambata a baya su ne budu salah da kuma ihmira yanzu musa mana uku kenan tulu'u tauran tauraruwa ce da take hudowa daga ina ko daga yamma daga gabas tana hudowa ne bayan sallar tana bayyana ne galibi bayan sallar ba kun gani ko cikin taimakon Allah maɗaukakin sarki da ta bayyana za a gaba ɗaya 'ya'yan itatuwa ya yi daidai domin a lokacin tana bayyana ne a farko farko lokacin saif lokacin bazara Allah ta'ala ce wa alamat wa bin jimi hum ya yahtadun wa bin jimi hum ya yahtadun wa alamat da kuma wasu alamomi masu tarin yawa ko ba kana cewa a soke ka daidai abin nan fila ɗinnan ba ko daidai falwaya ko daidai kaza daidai kaza yace wa bin najmi hum yahtadun da kuma taurari su suke gane waɗansu al'amura su gane cewar amfanin gona ya isa da zarar an ce furayya ta bayyana ba wai furayya ita take amfanar take sanya nuna ba a'a aka samu muwafaka ne kun gane ko akan sami muwafaka daidaituwa ne da zarar furayya ta hudo to da zarar amfanin gona ya bayyana kun lura da wannan da kyau kar ka sha'afa fa a gona akwai wata ciyawa da ta bayyana za a gana gona yana cewa to rabon mu da ruwa fa kuma ruwa ya kusa daukewa marka marka iwa me ce ce marka marka me ce ce iwa wasu tarayi na ke wani gara a wannan ruwa zuwa da ke a kofin ruwa zuwa karshe haka a ce ya kwanan amma ba sai an duba ba wannan duk masu cewa an yi ruwa ne ogas yana ruwa da masu abin nan annabi tsira da minci Allah su tabbata a gare yi fatali da wannan maguzancin daidai fadin Allah ta'ala fala uqsimu bima waqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun azim daga ba a cewa tauraruwa kaza take ruwa tauraruwa kaza tauraruwa kaza kun lura da wannan da ke ko so na kuna ana cewa a oh, august august august din ya zo a kandas ko kuma su ce ba da waɗannan da suke cewa a gari kaza za a ruwa kamar da bakin ƙwarya ba kaga ko da bakin allura ba ba kuma ba ka taba jan an fito an kare ta su ba kuma su yi nasu ya shiru a kyale su hmm. ba ga saboda tsabagen yadda ya kama wasu wasu suke yawa da umbrella suke yawo da laima bayan ce wani wai za a yi ruwa wani yi ruwa duwani ya daga akan shi zai mutu nan garin mai na mawa sun ta wannan wai an faɗa musu har ma wasu kamfanoni ma sun na yada labaru ma sun abin nan na ta kaman kata wani sanda ɗin mai sitin kuma laruna wancan lokacin kama sajir al'awali ne ne wai shi ruwan ana yin shi ne bayan shekara dubu nawa ne ko shekara nawa ne to sai ka tambaye su wannan shi ne na nawa <laughs> mutane su su karanci addinin su kawai mana su karanci musulunci ya kammala maka komai yanzu muna da al'amuran da suke alamomi guda nawa kenan guda uku idan suka ci karo da juna fa ba kasafi ma suke cin karo da juna ba ba kasafai suke cin karo da juna ba da zaran furayya ta bayyana to za ka ga kan tazararsu baya mawuyaci ya zama na an kai kwana biyu in ya yawa mawuyaci da ƙyar kaga tazarar ta kai kwana biyu la ilaha illallah a ah, ba sani ba kasa ilimin taurari ne zada ba zada wannan ma haka wannan suka fada eh suraya ito ka ji suna tauraruwa ne suna tauraruwa ne ita shamsi ya yi umbrella kenan ko maganin rana قال مالك رحمه الله عز وجل والأمر عندنا في بيع في بيع البطيخ والقصاء والخير بز والجزر أن إن بيعه إذا بدا صلاه حلال جائز ثم يكون للمشتري, للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك وليس في ذلك وقت يؤكد وذلك أن وقته معروف عند الناس وربما دخلته الآهة فقطع ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت فإذا دخلته الآهة بجائحة تبلغ ثلث تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاع قال مالك رحمه الله عز وجل والأمر عندنا الأمر دي كينان أورم كسا الأمر كيا إتاتوا أكوان دا أكي سنكسو دا سما أكوان دا أكي تنسو دا كسا أكي تنبر كونو kun yi shuru ba tsanka shi ake yi ba to amma mangwaro ita ma ba tsankata ake yi ba eh yawwa ita mangwaro za ka ɗaga hannunka sama shi kuma barkono za ka sun da hannunka ƙasa sai ka yi ƙasa tukunna da haka ma a zaune ake yi haka yake hmm. akwai kuma roron wake eh akwai kuma tsinkar yalo ko gauta eh eh mifa a tumatir tsinkar tumatir ne ana cewa roron tumatir hausa ana cewa roron gyada ana cewa roron wake sai dai roron wake sai an yi hatara da muci sai ko ta ta kuma kabewa fa tsinkar kabewa Eh, da juma ƙala malikun rahimahullahu azza wa jal wal amru indana al'amarin da ke a wurinmu a nan garin madina fi bai'il a akan abin da ya shafi sayar da kabewa kun lura wal kisa'i da duma a wal kisa'i da kokumba kun yi shiru to yanzu mai za'a yi yi muku karatu ne kuma ko za'a yi muku bayani shi yanzu ba za ku shiga 'yan tumatir ba ku je ku dinga kallon waɗannan abubuwan duk kusan sunayensu eh agun 'yan lambu ka ce ɗaliban ilimi 'yan uwa ɗaliban ilimi wajibin su ne su san waɗannan al'amura ɗin tambaye ka za a yi ɗaliban ilimi kai ɗaliban ilimi wajibi ne su san waɗannan al'amura ko ba wajibi ba ne yanzu lokaci za mu ajiye mu shiga kasuwa mu tambaya ko kuwa ya za a yi ko kuwa zai shiga kasuwa ne nan da ya kaba da hizatu tukar kulle khatibin imamuna <laughs> eh kun lura da wannan ko wannan al'amura ya kamata mutum ya san su bel bitir abin da ya shafi sayar da kabewa wal kissa da kokumba wal da dima wal da me wannan duba bakuna kuya mai yaron ko islamiyya ba kuma wal waljazar wal jazar da karas waɗannan al'amuran da aka ambata sau ɗaya suke ‘ya'ya ko kuwa dimafa eh? dima ba idan aka tsinka wani bai huduwa ba ina nufin a nan wurin ba dima kasa akwai mai zaki eh akwai mai zaki. a shi fa shi ne nake ma maganar ai a bitik ita ce bewa akwai dima daban min bakaliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha eh kai anu za ka mana an ce nan ba cewa an ce dauna nan ba cewa an ce ko ka ba da dalili ko ka yi tambaya mm, ko ka ce me hukuncin kaza ko kuma an <laughs> ga ce an ce ya zama ya zama dandali kenan قال مالك رحمه الله عز وجل الامر عندنا في بيع البطيخ الامر da ke a wurin mu na abin da ya da kokumba wal khair da dima wal jazar da karas inna bai'ahu idza bada salahuhu lalle sai da shi idan kyawunsa ya bayyana halalun ja'iz halas ne kuma ya halatta in bai bayyana fa bai halatta ba kar ka manta ka bewa tana yaɗo ne fa menene ka kabewa mecece bewa

ya isa ya isa ya isa da waye da waye bu san kabewa ba nan buku daga buku magana ba ka ajiye hannu ka sani kuma ya ga gane ya ga gane ya ga gane to ashe daman baka sani ba daman da yaran ne baka sani ba ka gane yanzu to ke kuma ka gane balle ya fasara ma ɗaya yanzu fa baka jin banci kana ji imamu ba san ka biya ba eh ya isa ya isa duk wannan ba zan gabewa ba su shiga kasuwa su tambayi kabewa duk waɗannan al'amuran duk wanda bai sani ba yau ɗin ya shiga kasuwa ya je tambaya da kabewa da kokumba da abin nan da kissa da sauransu an gana da kuɗi ka sai kowanne ka sai ɗaiɗai a malam ai ka dan abin da ne ai mun taba ka ai su da muke magana lilike sai muka tambayi mana yanzu to shi kenan Allah ya kai mu duk sauransu da kokumba din da bitik din bitik baka sai dai ko sai dai abin nan eh wani kokumba ya ce a'a a ƙarya akwai mai ɗaci

lokacin na'am yake cewa da duma abin nan da lude yake da da ƙwarya da zunguru da gora da ƙoƙo duk su ake kira dima a lokacin suna ƙanana kun gane ku eh ewa to a wannan lokacin akwai mai zaƙi da za a iya ci a lokacin akwai kuma mara zaƙi da shi mai zaƙin da shi mara zaƙin akwai lokacin da suke zama su riƙa ya zama da shi mai zaƙin ma a in ya riƙa kuma ba zai ciwu ba kun gane wannan da kyau ko sai muke tambayar ya za a yi a ware irinsu a ware 'ya'yansu don nan gaba a shuka sai man suleiman yake ce mana sai dai hanyar da za a bi ita ce a ɗanɗana kowanne lokacin da ya nuna mai zaƙi sai a ware irinsa a cikin algarara a cikin tsumma saboda mai in aka sa a leda leda tana da zafi sai ta kashe shi amma idan aka sa a cikin tsumma aka ɗaure to baɗi sai a shuka shi yanzu an san wannan mai zaƙi ne an san wannan mai ɗaci ne kaga ɗaya daga ciki sai a sa tsumman ya zama ɗaya ko launin su bambanta a cikin kwadogonta fa sun bulhi kenan yauwa kun gane wannan da kyau ku imam malik na zai ke cewa waɗannan nan imam malik kenan ga haddasa na ga abin nan yan uwa ɗalibin ilimi fa ba a sanya zama ne yana da gefe fa gaskiya gaskiya dole ne mu dage imam malik na na haifaffen madina ne a madina ita shi tashin madina ne ka ko san akwai wani birni da san ya kai madina to amma tashin madina ne ya ke san waɗannan kai kana nan mena kuma kana jin cewa kai kana bariki ne baka san waɗannan abubuwan ba shiga za ka kai duk ka je ka tambaye su wasu abubuwan duk ka san su ko dai baka san su da turanci ka san su da turanci ne eh da duk wani kana zuwa zaka ce la ashe ma ka san su sai da turanci ka san su kun gane wannan da kyau ko saboda tsabagen tasirin da wannan bakon harshen imana sai zama na wai sai ka san abu da shi amma ba za ka iya sani da yaranka ba wannan ci bayani ba ci gaba ne ku lura da wannan da kyau ko domin yanzu in ka tashi kana jawabi a mutanenka a kabilarka ka tashi kana karantar da su da masu jin turanci da masu jin yaranka wani suka fi yawa eh to sai ka zo kuma kana karantar da su da yaranka kuma kana kama kame suna ce Allah wallahi malam bai iya ba turancin kuma da kai ba su ji shi ba yaren da suke ji kai baka iya ba kowace kabila a najeriya kowace kabila da ka ɗauka masu jin yaren kabila sun fi masu jin turancin yawa kun gane wannan da ke ko sannan kuma shi turancin man kama kame ne da an ɗan shiga sai ga kuma kowa yana cewa bai gane ba tun da dama za a fita daga meka go meka com a shiga karatu sosai sosai imam malik ibn ne yake cewa duk waɗannan abubuwa inna bai'ahu idza bada salahu wa halalun ja'iz sayar da su idan kyawun ya bayyana halas ne ya halatta sun mai kuni mushtari ma yin butu hatta yin a samaru sannan to zai zama na mai saya ne ma yin butu abin da ke tsira kun tunda an sai mishi da kabewa ko an sayan mishi da dima ko an sayan mishi da karas ko an sayan mishi da kokumba ya tsinka to abun kuma fa da ya ci gaba da da fitowa a wannan damunar a wannan kakar ya ci gaba da to din na waye din na mai saya ne shi sa malik ya ce rahimahullah ya ce mai gunil mushtari ma yin butu a tayin kaufi a samaru sannan abin da ya ci gaba da tsira duk na wanda isa ne har dai lokacin da ƴaƴan abubuwan kuma za su yanke shi kenan kuma su bushe waye halik ya mutu wale safi zalika waqtun yu'aqqad to kaga a wannan kuma babu wani lokaci da za a iyakance wa zalika anna waqtahu ma'rufun inda nas domin lokacin sananne ne a wurin masana a wurin mutane da zaran ka je wurin yan lambu yana gani zai ce wannan lokaci kaza kawai zai dauke ko lokaci kaza lokaci kaza kun lura da wannan da ke ko za ka ga akwai subhanallah al'azim malam kuma da al'amurra ga masana shi fasalu ahalan zikiri in kuntum la ta'lamun Kaje suna cewa akwai wuraren da ake shuka wake idan aka shuka waken naka kawai ka shuka shi kenan ruwan damuna ma ba zai dauke shi ba irin karshe karshen ruwan damunan nan irin wuraren nan da aka yi ruwa ibaji wuraren da gonaki ruwa cinye su da damuna wuraren da ake ta cewa an yi ambaliyan nan idan ruwa ya janye wani ana dasa shinkafa wani aka dasa wake wani dankali wani shi kenan ya gama ba wani abu da za ka yi kuma eh Eh. dawar eh, Allah ta ta'ala yake cewa fa in lam yusubha wabilun faqal idan ma ba a samu mamakon ruwa ya tsame ta ba a raba ta isa saboda mai an yi shuka a rabawa akwai wurin da yake rabuwa ne amma karka kamanta kuma akwai wurin da yake kantas ne kantas yake والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا لا إله إلا الله wannan fa da damuna kenan amma a wurin da yake shi wannan in aka wani wuri kawai raba mata isa ba sai an yi mamako ruwa ya ce fil ardu qitwa mutajawiratin kenan suratul ra'd muna nan shiga ta izin Allah ta'ala wa zalika anna waqtu ma'ruf inda nas wa rubbama dakhalat al aha da yawa akan samu irin wannan shi ma bala'i afka mashi ko dai ya bushe ko sauransu fa ar samaratahu sai bala'in ya katse 'ya'yan itatuwan qabala an yi a ce zalikal waqt kafin wannan lokacin da ake hasashe ya zo eh da an samu irin ƙwararru masana sun san irin waɗannan ko dai tsuntsaye in a wasu wuraren ne ko kuma tsuntsa kun gano wannan ko kuma wasu al'amuran dai da yake masanansu su ma sun san bala'in da ke afka ma irin suka bewa da sauransu fa iza dakhalatul aha to ka sani fa idan irin wannan bala'i ya afka mata bi ja'ihatin ta abin da ya shafi abin nan sanyi dan sanyi shi ma nau'i ne na bala'i abin nan isar irin wani sanyi da ke dauke da iska da an yi shi na zai gaba ɗaya komai ya bushe Allah ta'ala ya sauke tablughu thulutha ya zamana abinda bala'i ya sama ya kai ɗaya bisa uku shine al-thuluth ai ba gado ake yi ba in ka kasa amfanin gonan gida uku to fa bala'i ya taba gida kashi ɗaya fasa'idan ko abin da yake sama da ɗaya sama da haka kamar no kenan kamar kashi biyu to a wannan lokaci kana dalika mawdu'an anil anil mubd anil ladibta'a to wannan kuma an sauke shi ba akan wanda isiya kun gane maganar wanda isiya fa to kuma ciniki zai tashi ba shi zai dauki asara duka ba da sharadin idan bala'in ya kai nawa ɗaya bisa uku na amfanin to amma idan ya kai ɗaya bisa hudu fa mai siya shi zai dauki bala'i zai dauki asara idan ya kai ɗaya bisa biyar fa kar ku manta humus kenan tunda ba gado muke ba a gado ne babu humus eh mana eh eh shi shi a gani mai yake ko ya kai sudus ko ya kai subur a gado babu subur yawa amma ya kai ɗaya bisa bakwai duk babu to amma idan ya kai rabi fa to za asara ba ba za ta hau kashi ba shi kaɗai haka na ko in ya kai fulfan كل رد ونكو كان ذلك موضوعا عن الذي بتاع لا كان سيما ذاك تاعنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم